amma abin da nake da shi yanzu wanda Allah ya bani na ilimin nan da Allah ya bani kuma wanda mai gida na Allah ya saka mishi alheri ya yi mun izini in dai aiki na addinin musulunci ne ko yana nan ko baya nan ya ce ni ko a ina ne shi ya yadda in gabatar da shi to a gani na wannan shine mafi karancin abin da zan iya gabatarwa da al'ummata kuma shine abin da zan iya yi in ji farin ciki a cikin buri na a yanzu da kuma abin da ya rage a cikin rayuwata. sunana maryam abubakar abba ni yar kano ce a nigeria na zo sudan ne domin ne karatu na fara tun daga koyon larabci da ake koya wa inda basu iya larabci ba sannan na yi digiri na na farko na zo kuma na yi digiri na na biyu yanzu kuma ina yin digiri na na uku wato digirin digirgir duka a nan sudan to ni mahaifina asali sunan shi alhaji abubakar abba wanda yake Allah ya ji kansa ya rasu yanzu shekararsa goma sha ɗaya daidai da rasu Allah ya gafarta masa daga adamawa aka ɗauko shi aka kawo shi Kano ya zo ya karatu to yana koyarwa har yayi rising ya zama principal to a lokacin ne kuma Allah ya bashi damar ya auri mahaifiyata saboda daɗin zama da ya ji ya ji daɗin zama da danginta shine yake su bashi ya shikenan su kuma sai suka bashi mahaifiyata tun ina yarinyar lokacin tun ina karama babana ina jin ya lura cewa ina da kai a wajen larabci sosai da sosai don ni dai gaskiya tun ina shekara hudu nake ji yana cewa shi dai in allah da idan na girma soke ya kai ni egypt na arabic language don haka da na dan fara wayo kaɗan sai dawo da ni gurin na nan ya kasai da nufin idan na karasa primary sai na shiga whec goron dutse saboda shi dai sha'awarsa kenan ne arabic din nan wannan shine abin da ya sa ya dawo da ni na ko shiga whec goron dutse amma da muka gama placement sai na ci science secondary school jahun da na ci science secondary school jahun sai kuma kawunnai na wato yan uwan mahaifiyata suka ce in tafi jahun din saboda turanci na ya ƙara ƙarfi to na fara karatu a biyu ke sai ubangiji ya sa wata rana kawai an ma kafa timetable za a fara exam ranar monday ranar friday sai malamai suka ce wai sun tafi strike kuma strike din nan irin na sai baba ta gani ba san ranar da za su dawo ba to a wannan lokacin wanda dan uwana ne amma ni uba na dauka a gare ni saboda ko wannan zancen sudan da nake fada nake cewa na zo zuwa na na farko shine kawo kuma shine wannan zuwan da nake faɗa a yanzu shine wato sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu shi wanda yanzu aka naɗa shi a Khalifa Tijaniya shikenan da aka ce an tafi strike din nan shi kuma ya zo nan Sudan ya fara yin Arabic language ya koma gida hutu irin an yi hutu din nan akwai sa babban sa baba sai koma gida irin ya ga gida ya ga baban da aka ce an yi hutu ya ga ba yin karatu sai ce ni maryam ki taho mana mu je ki mu je da baba ki a kawo shi baba sa ta gan shi in ya so in kin yi wata ɗaya sai ku dawo tare shikenan kuma da muka taho kamun mu iso nan a hanya kawai sai ce ni maryam ni gan nake yi da karatun nan na Najeriya da ake yi da mutum in ya fara bai san da zai gama ba ki dawo su dan mana ki zo ki karatun ki sai na ce shi to amma ba a wannan zuwan ba yanzu dai zan zo in yi ziyara in koma gida in ya so sai in dai in sallama in dawo in yi karatu sai ce ni to muna zuwa kuma ya samun admission a digiri na na farko na yi akan larabci amma digiri na na biyu da na uku duka na yi ne akan koyar da waɗanda ba su iya larabci ba larabci gaskiya in aka haɗa ga baki ɗaya tun daga zuwa na sudan na farko zuwa yau shekara ta talatin kenan bana saboda na zo ne a shekarar 1991 1991 alhamdulillahi kasancewar wannan shekara 30 ɗin da na faɗa ba wai ga baki ɗayanta na yi a nan kai tsaye ba da na zo lokacin da nake yin digiri wata ma takwas nake yi a nan sai kuma in je gida in yi hutun wata hudu har na gama sannan kuma da na koma gida sai tun daga koma ta gida na fara koyarwa 1998 kenan to daga wannan lokacin na fara koyarwa a nyc ina e ma na yi ne koyarwa a fce kano to tun daga wannan lokacin a wannan 1998 da shekara ta zo aka fara azumi ni ban yi shekara ɗaya a najeriya ba da komawa ta amma 1999 ne da aka zo yin azumi na fara yin tafsiri tun kamun lokacin kuma ake gayyata ta nake gabatar da lekcoci a gurare daban-daban to wannan ne ya ba da dama da tun wani lokaci akan gaice ni ɗaiɗaiɗai na ɗanyi yi program haka ko a gidan rediyo ko a talabijin har ya zamanto gidan rediyo freedom a 2012 bayan na yi masters na dawo suka dangana min shirin su na rauda min riyadil janna wanda ake gabatar da shi kullum ranar juma'a amma duk lokacin da muke cikin shirin yin maudu'in idan aka fara fassara ba a madina masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu dakata mu fassara ta kai tsaye ga masu sauraro nan ARTV su ma a wannan day 2012 su ma suka bani shiri na Riyadu Salihin wanda allah ya ji rai malam nasir mustapha ne ke gabatarwa to malam nasir mustapha shekaru sun cin masa baya iya gabatar da shirin shine sai suka bani suka ce da ni na ringa gabatarwa ni kuma na yi farin ciki kwarai da gaske da suka bani saboda malam nasir mustapha daman malamin mahaifina ne da na je na gaya masa ya yi murna kwarai da gaske na kama wannan shiri shi ma nake gabatar da shi har yanzu haka ma rahama rediyo da rahama talabijin duk suna ware lokuta na musu rikodin kamar na program haka wanda za su yi kamar wata uku wani lokacin ko wata shida kuma idan azumi ya zo yawanci da rama rediyo da da eh, da dalat rediyo din duka suna saka tafsir dina a bangaren karatu ni gabaki ɗaya larabci na karanta tun daga digiri ina har yanzu a phd gabaki ɗaya larabci na karanta a bangaren karatu wannan kuma mu a nan jami'ar mu wannan inda nake yin wannan interview din suna gaya mana a kullum cewa su sakonsu a gare mu shine suna so mu zamanto wato ambasadoji jakadu na addinin musulunci ko a ina muke kuma ko me muka karanta idan ba mu iya zamantowa jakadu na addinin musulunci ba to a karan kanmu mu zama mutane na gari wannan shi ya janyo suke koyar da mu wani abu da ake kira matlubatul jami'a ko me za karanta ko medicine za ka ko engineering ko ma me za karanta sai ka yi wannan mallubatu jami'a shi mallubatu jami'a courses ne da ake koya wa ɗalibai wa'inda duk ɗalibin da ya gama wannan makarantar daidai yake da wanda ya digiri biyu ainihin digiri ɗinsa da kuma shari'a to wannan shine ke ba mu dama idan muka koma ƙasashen mu muke iya wato gabatar da irin wa'annan ayyuka na alheri kuma duk sanda aka yi hutu a nan jami'ar tamu akwai abin da ake kira muhayyam da kafila dalibai suna tafiya to a cikin muhayyam da kafila ɗaya daga ciki shi muhayyam kamar training ne ake yi mana idan muka tafi yadda ka san a makarantar allo kake rayuwa haka zaka zauna za a tashe ka cikin dare karfe uku dare ku yi karatun qur'ani ku yi sallah har zuwa asuba idan asuba ta yi a zo a yi muku wa'azi idan garin allah ya waye kuka sha ku shirya ku tafi sai kuma a tafi aji a ci gaba da koyar da karatu to amma idan kuka kara gaba kuka shiga kamar shekara ta uku to sannan ne za a fara training din ku tafi kafila abin da ake nufi da kafila shine wannan abin da ake koya muku a makaranta da wanda ake koya muku a muhayyam ku kuma sai a kai ku wa'insu garuruwan ku je ku gabatar da shi ga mutanen garin kuma sannan abin da kake yanzu a ce kamar idan ɗalibi ne yana medicine to idan ya tafi wannan garin sai ya hada da aikin asibiti kamar mu da muka yi arabiya a kulletu tarbiya idan muka je sai a haɗa mana da koyarwa a makaranta to eh, ni dai harshe wanda na iya sosai gar da gar guda hudu ne kamar hausa da kika ji yanzu ina magana kuma ina jin larabci kuma ina jin fulatanci saboda harshen iyayena ne kuma turanci kuma saboda harshen ƙasata ne kuma a najeriya na yi primary da secondary alhamdulillah abubuwa da yawa na farin ciki ni dai a cikin rayuwata sun same ni saboda ni dama daman ba mai sa damuwa bace a cikin raina kuma ni duk kowane irin abu idan ya faru gaskiya ina mai da shi zuwa ga Allah maɗaukacin sarki amma abubuwa amma zan iya cewa yanzu mafi na ƙarshe wanda ya same ni na farin ciki shine na shekaran jiya da na yi defense na PhD dina kuma na yi shi a cikin nasara kowa yana murna yana farin ciki kuma sannan defense ɗin da na yi littafin da na rubuta na project dina makaranta ta yadda cewa saboda na yi aiki kuma aikin nawa ya kyau ta yadda cewa za a mai da shi littafi wannan ma ne ya sa zan je gida ne azumi saboda akwai tafsirin da zan yi idan na gama sai na dawo saboda aikin wannan littafin da aka ce za a yi a mayar akan wannan project din nawa burina a kullum ko a baya ko a yanzu ni dai a ce ina kaddamar da wani abu wanda wannan zan amfani al'ummata. ta kowane iri idan ubangiji allah bai bani dukiya da zan yi wani abu wanda za a iya ganin tasirinsa ba zai iya bayyana har mutane ko a ce maryam ta kaza ko a je gurin maryam ta kaza ko wani abu amma abin da nake da shi yanzu wanda Allah ya bani na ilimin nan da Allah ya bani kuma wanda mai gida na Allah ya saka mishi alheri yi mun izini in dai aiki na addinin musulunci ne ko yana nan ko baya nan ya ce ni ko a ina ne shi ya yadda in gabatar da shi to a gani na wannan shine mafi karancin abin da zan iya gabatarwa da al'ummata kuma shine abin da zan iya yi in ji farin ciki a cikin burina a yanzu da kuma abin da ya rage a cikin rayuwata ya ma alhamdulillahi a yanzu da ke baki labari wannan interview da na gaya miki to lokacin ai da na wannan 1991 din san na zo a lokacin nan allah ya haɗa ni da wanda zai zama shine baban 'ya'yana a nan garin allah ya haɗa mu da shi kuma ba mu dawo ba sai da allah ya sa wato auren mu ya tabbata to kuma a wannan digiri din da nazo ina yi ma kamun na gama na ya a cikin shekara biyar na haihuwa biyu ina cikin na uku sannan na gama karatu na koma gida najeriya bayan nan kuma na kuma ƙara guda biyu amma a cikin guda shida din nan na farko allah ya masa rasuwa ta karshe ma allah ya mata rasuwa amma guda uku hudun suna nan a yanzu haka uku daga ciki suna cikin wannan jami'ar suna karatu shi babban yana yin injiniyarin ta biyun tana medicine ta ukun kuma tana pharmacy sannan dan autan kuma karamin shi kuma yana senior secondary school to wa'annan su ne wa'anda suke amma in ba ka ba ƴaƴan wannan na gaba ki ɗaya dukkaninsu ƴaƴana ne babu wani bambanci dukkaninsu ina ɗaukansu a matsayin ƴaƴana.